daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe zanko na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba kamu ku a kowace rana to a jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta talata da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labaran daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san sai kuma shirin duniyar mu a yau shirin da ke duba wani lamari da dawo hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya daga nan kuma muna dauke da shirin na tarbiyyar iyali to waɗannan da Allah su ne jira abubuwan da za mu kamu ku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiya da fatan kuma wasu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokacin da za mu zo muku da shirye-shiryen ɗaya bayan ɗaya da fatan za a kasance a tare da mu. To tare da salama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanin labaran. Ƙasashen duniya 22 sun buƙaci Isra'ila da ta kakauta dawo da cikakken tallafin da take baiwa zirin Gaza. iran ta ce tattaunawar da ke tsakaninta da amurka kan iya inganta zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin yemen ta yi barazanar killace tashar sarjar ruwa ta haifa ta isra'ila don suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis Kasashen duniya 22 sun bukaci Isra'ila da ta gaggauta dawo da cikakken tallafin da take baiwa zirin Gaza. Tiriloli tara na taimakon jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ne aka amince su shiga cikin zirin Gaza a ranar Litinin wanda ake wa kallon a matsayin ɗigo a cikin teku, in shi wato shugaban kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya. al'ummar zirin gaza suna fuskantar yunwa kuma dole ne su samu taimakon da suke bukata in shi ma'aikatun harkokin waje na kasashen australia canada denmark estonia finland faransa jamus iceland da ireland da kuma italiya da japan da louisiana da luxembourg da new zealand da new zealand da kuma norway daga cikinsu kuma har da portugal da slovenia da spain da kuma sweden da kuma wato burtaniya kasashen da suka rataba hannu kan bukatar sun ce bai kamata a rika siyasantar da taimakon jin kai ba isra'ila ta sake farma wazirin gaza ne a ranar 18 ga watan maris bayan karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta cima da kungiyar hamas firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a ranar litinin cewa isra'ila za ta karɓe ikon gaba ɗayan yankin zirin gaza ko a jiya hukumar kare fararen hula a gaza ta san da cewa isra'ila ta kashe mutane 91 a rana guda kacal. Ministan harkokin wajen Iran Abbas arakci ya bayyana cewa tattaunawar da ke tsakanin Iran da kuma Amurka za ta iya taka rawar gani wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. A yayin da yake zantawa da manema labarai a gefen dandalin tattaunawa na Tehran, Arakci ya ce kasashen yankin suna goyon bayan tattaunawar da ake yi tsakanin Iran da kuma Amurka. zaman lafiya da kwanciyar hankali su ne batutuwa mafi mahimmanci ga dukkan kasashen yankin inji shi ya nanata matsayar iran kan turbar diplomasiya da kuma mahimmancin da take bai wa manufofin kyakkyawar makwabtaka ta hanyar tattaunawa a wani bangare na jawabin nasa ministan harkokin wajen na iran ya ce dandalin tattaunawa na tehran karo na shida ya samu halartar masana da jami'an kasashen waje da ba a taba ganin irinsa ba wannan yunkuri a cewarsa ya bayyana yiwuwar tehran a matsayin cibiyar musayar ra'ayi kan batutuwan da suka shafi shiya shiya da ma na ƙasa da kasa bugu da ƙari ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce tattaunawa da takwarorinsa ya ce ya tattauna da takwarorinsa na oman da kuma ƙatar kan tattaunawa da amurka mr arakci ya yi maraba da matakin da kasashen yankin musamman na yankin tekun fashi suka ɗauka na sauya ra'ayinsu game da iran kamar yadda suke a matsayin wato kamar yadda suke matsayin kyau dangane da shawarwarin da aka yi tsakanin tehran da kuma washington idan dai ba a manta ba a farkon watan afrilu ne aka fara tattaunawa tsakanin iran da kuma amurka ƙarshen jagorancin masarautar oman ya zuwa yanzu dai an gudanar shawarwari har guda hudu kan shirin nukiliyar tehran da kuma ɗage takunkumi bangarorin biyu duka sun bayyana tattaunawar a matsayin mai kyau da kuma amfani. yemen ta yi barazanar killace babbar tashar jiragen ruwan haifa ta isra'ila tare da gargadin cewa jiragen ruwan da kan tafiya a kan wato tare da gargadin jiragen ruwan da ke tafiya a can din dukkan kamfanonin da kamfanoni da kuma jiragen ne ke wato kenan ko kuma suka nufi wannan tashar ana sanar da su cewa ya zuwa wannan sanarwar an saka tashar cikin jerin wuraren da muke son kai wa hari in ji kakakin kungiyar ansarullah da aka fi sani da ta 'yan husi a kasar yemen yahya sare rundunar sojin yemen ta ce kakaba takunkumi na a matsayin mayar da martani ga yadda gwamnatin isra'ila ke cigaba da kai harare kan yankin zirin gaza da aka yi wa kawanya sanarwar ta ce sojin yemen ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen ɗaukar karin matakai na goyon bayan al'ummar palestine da ake zalunta da kuma tsayin daka rundunar ta jaddada cewa matakan na yemen za su zo ƙarshe da zarar an kawo ƙarshen hararen wuce gona da iri kan gaza tare da ɗage shingen da aka yi wazirin tun da farko dama wani babban jami'in ƙasar yemen ya gargaɗi kamfanonin jiragen sama na kasuwanci na ƙasa da ƙasa da ke zirga-zirga zuwa filin jirgin sama na ben gurion da ke yankunan da isra'ila ta mame a yayin da ake cigaba da kai hare-hare na ramuwar gayya To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi tattaunawa ta wayar tarho mai armashi da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin. Inda suka tattauna kan batutuwa da dama ciki har da yunkurin fara tattaunawar tsage ta buɗe wuta nan da nan tsakanin Rasha da kuma Ukraine. Kamfanin lancin labaran Rasha na Riya ya shi ma ya ambato shugaban kremlin na cewa tattaunawar ta yi a amfani rasha a shirye take ta yi aiki tare da ukraine akan wata yarjejeniya game da samar da zaman lafiya a nan gaba rasha da ukraine za su fara tattaunawa nan take domin tsakaita buɗe wuta in ji trump a cewar wata majiya kusa da tattaunawar da ke gudana shugaban fadar white house ya tuntuɓi volodymyr zelensky na 'yan mintuna kaɗan kafin kiran putin daidaita dangantaka musayar fursunoni iran da kuma gabas ta tsakiya na daga cikin batutuwan da suka tattauna mr putin ya yaba da shawarwarin da ake yi tsakanin washington da kuma tehran kan shirin nuclear iran na zaman lafiya da aka faro ta hanyar shiga tsakanin kasar oman shugaban majalisar rikon kwarya mai mulki a sudan kana babban hafsan sojojin gwamnatin kasar abdul al-burhan ya kaddamar da wata doka ta naɗin kamil idris a matsayin sabon firaministan ƙasar wata sanarwa da ofishin watsa labarai na tsc ya fitar a jiya litinin ta ce da idris ya zo ne kusan mako uku bayan da alburhan ya ayyana sunan da Fala alhaji ali a matsayin mukaddashin firaminista kuma memba a majalisar ministocinsa a watan shinarin shekarar 2022 ne dai firaministan kasar na lokacin abdullah hamdok ya yi murabus biyo bayan juyin mulkin da sojojin ƙarshen jagorancin alburhan suka yi a watan oktoban shekarar 2021 kuma tun daga lokacin sai yanzu ne aka sake nada sabon firaminista a ƙasar bayan juyin mulkin an tsare hamdok da wasu manyan jami'an gwamnatin sudan na ɗan lokaci kafin sake nada shi mukamin da ya bari ƙarƙashin gwamnatin haɗaka mai matukar rauni bayan 'yan makonni kuma hamdok ya yi murabus wanda haka ya jefa kasar cikin yamutsin siyasa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mara la masu sauraron mu ba da aka bashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga taskar mu ta shirye-shirye kamar yadda na ambata a farkon shirin muna dauke da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin ko kun san daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau kafin daga bisani mu da shirin nan na tarbiyyar iyali a sha sauraro lafiya sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan yunwar da mutanen gaza suke fama da ita a wannan lokacin wacce kuma take ɗaukar rayukansu ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin to alamun yunwa dai suna ta bayyana a gaza ba kuma yanzu suka fara ba sun fara ne tun shekara ta 2023 suka ci gaba kuma har yanzu waye ba zai tuna jawaban da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila yoav galin ta yi ba a farko-farkon shekara ta 2023 da yaƙi ya fara abin da ya faɗa a fili yake ya ce za mu hana su abinci za mu hana su ruwan sha za mu hana su magani waccan siyasar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta faro ta ita ce take ci gaba har yanzu yanzu har an kai ga cewa abinci ya ƙare hatta wanda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na agaji suka shigar da shi an kuwa fara gano cewa yankin ya shiga yunwa ne daga lokacin da idan falasɗinawa sun je cikin shaguna za su sai abincin gwangwani sai a ce musu babu abincin gwangwani kuwa shine suka fi dogara da shi a tsawon lokacin yaƙi wake da lokacin da zai shiga cikin gida ya dafa abinci alhali ana rusa gidaje a kan mutane an yanke gas ɗin da suke samu su dafa abinci abin da ya biyo baya shine bacewar garin shinkafa da alkama daga kasuwanni da haka ta faru sai zamanto mutanen gata ba su da zaɓi sai su je su sai hatsin masara da sha'ir wanda idan ana zaman lafiya irin na gaza wannan hatsin na masara da sha'ir abincin dabbobi ake yi da shi amma yanzu tun da abincin da mutane suke ci ya kare dole suka koma suna sayan shi shi ma ba a je ko ina bai kare gargaɗi na ƙarshe wanda ya fito a kan halin yunwar da ake ciki shine wanda hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi a ranar litinin 19 ga watan 5 2025 inda shugabanta adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke fama da matsananciyar yunwa a gaza saboda an rufe iyakokin da ake shigar da kayan agaji tsawon watanni biyu ko fiye da haka an cika kwanaki 80 da aka rufe iyakoki da hana shigar da kayan abinci da na agaji kowane iri a wannan tsakanin abincin da ya rage na ajiya na ƙungiyoyin ba da agaji kamar su oruwa shi ma ya ƙare a cikin rumbunansu har ila ya hukumar lafiya ta duniya a cikin waɗannan kwanakin ta ce yara 57 sun kwanta dama saboda babu abincin da za su ci idan ma akwai to ba mai gina jiki ba ne ita ko cibiyar Falasinawa. ta kare haƙƙin bil'adama cewa ta yi da akwai fiye da ƙananan yara dubu sittin da biyar da suke fuskantar hatsarin mutuwa saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki shafin nan na aljazeera net ya zakulo wani mutum mai suna ahmad muhammad kulab wanda shekarunsa sun kai arba'in ya yi ta zarya daga wannan sansani zuwa wancan ba don komai ba saboda ya samu abincin da zai kai wa 'ya'yansa su ci ana samun abincin ne a wasu wurare da aka ware da masu taimakawa suke bayarwa ana dafawa a raba mutane saboda allah a wannan yanayi yake zuwa ya samu abincin da zai kawo 'ya'yansa ba kuma ko da yaushe yake samu ba wani lokacin ba zai samu ba in kuma ya samu ya kawai 'ya'yan nasa to ba zai isa su haddashi su ci ba sai dai shi ya kwana da yunwa zulumi ne idan an kwanta yau to gobe idan gari ya waye anya za a iya samun wannan abincin wannan ita ce rayuwar da ahmad yake yi kuma ya sha faɗin cewa bai san abin da gobe za ta zo da shi ba ba kuma shi kaɗai ba ne yana a matsayin wani hoto ne na al'ummar falasɗinu waɗanda suke cikin wannan mummunan yanayi da tsawon tarihin gaza ba a taɓa faɗawa cikin yanayi na yunwa wanda bil adam ya jefa su ba kamar wannan ahmad ya ɗaga murya da ƙarfi yanayin kira ga duniya cewa ku ceci 'ya'yanmu da suke faɗuwa a gaban idanunmu suna mutuwa saboda yunwa mutanen gaza suna buƙatar taimako babu yadda za a rayuwa ta ci gaba ba tare da abinci ba to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau talata 30 ga watan Urdubahesh shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 22 ga watan Zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 20 ga watan Mayun shekara ta 2025 miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekara ɗaya da ta gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan urdi behesht shekara ta 1403 hijira shamsiya ayatollah shahid ibrahim ra'isi shugaban ƙasar iran na lokacin ya yi shahada a sanadiyar faduwar jirgin sama mai saukar angulo da yake ciki a lokacin da yake dawowa daga ƙasar azerbaijan zuwa birnin tabriz na azerbaijan ta gabas na ƙasar iran an haifi Atullahi Ra'isi a shekara ta 1939 hijira shamsiya a birnin Mashhad da ke arewa maso gabacin ƙasar Iran sannan ya fara karatunsa a gida. Daga baya dai ya dawo birnin Qum na ƙasar Iran inda ya kammala karatunsa na addini a gaban manya-manyan malaman addini a makarantar Hausa ta lokacin. Ayatullahi Ra'isi yana cikin karatu a Qum a lokacin da imam Khomeini sun ruhu ya jagoranci nasarar juyin juya hali musulunci a kasar a shekarar 1979 miladiya bayan ya kammala karatun addini ra'isi ya fara aikin karantarwa da kuma aiki a ma'aikatar shari'a na ƙasar iran yana ɗan shekara 20 a duniya a garin karaj da ke kusa da nan birnin tehran ayatollah ibrahim ra'isi ya riƙe manya-manyan mukamai a ma'aikatar shari'a daga ciki har da alkalin alkalan ƙasa sannan da ƙarshe a shekara ta 1400 hijira shamsiya aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar iran a cikin watanni goma sha tara da yi yana rike da wannan mukamin ya nuna cewa ya san harkokin shugabanci a ciki da wajen ƙasar daga cikin ayyukan da ya yi akwai ƙoƙarin da ko matsan kamfanonin da suka rurrushe sanadiyar takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma musamman amurka suka dora a kasar iran da rashin kula da jami'an gwamnatocin da suka gabata suka yi shahid ra'isi ya tada matsan kamfanoni kimani dubu uku kafin shahadarsa sannan a ranar 30 ga watan ordibash na shekara ta dubu da 1401 ya je kasar azerbaijan da ke makwabtaka da ƙasar iran inda aka yi bukin buɗe wata matatsar ruwa wacce ƙasashen biyu suka gina tare a kan iyakokin ƙasashen biyu a hanyar dawowarsa ne jirginsa mai saukar angulu ya yi hatsari inda da shi da ministan harkokin wajensa hussein amir abdullahiyan da limamin masallacin juma'a na birnin tabriz lardin azerbaijan ta gabas na ƙasar iran da kuma gwamnan lardin azerbaijan ta gabas na ƙasar iran gaba ɗaya suka yi shahada a lokacin da suke hidima wa mutanen ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan mayu shekara 1910 miladiya kasar japan ta tabbatar da mamayar kasar koriya bayan da ta sami nasara a yakin da ta fafata da kasashen china da kuma rasha a cikin kasar ta koriya kasashen uku dai sun fara yakin ne a shekarar 1907 miladiya wannan halin ya ci gaba har zuwa yakin duniya na biyu inda mutanen kasar koriya suka yi kawance da sojojin kawance masu yakar hitler kasar japan tana kawance da hitler a lokacin don haka a shekarar 1945 amurka ta jefa wa japan makaman nukiliya ta kuma mika kai inda aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a sannan ne sai ƙasar china ta mamaye koriya ta arewa yayin da ƙasashen yamma suka mamaye koriya ta kudu da haka kuma aka raba ƙasar koriya gida biyu sannan ƙasar japan aka raba ta da koriya kwata-kwata sannan ƙasar koriya ta arewa ta zama mai bin tsarin gurguzu a yayin da ta kudu kuma mai bin tsarin jari hujja masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta wato 20 ga watan mayan shekarar 1960 miladiya kasar kamaru da ke yammacin afirka ta samu 'yancin kai daga kasar faransa 'yar mulkin mallaka kafin haka dai kasashen ingila da faransa sun yi wa kasar kamaru mulkin mallaka har zuwa shekarar 1946 miladiya aka mai da aikin kula da kasar ta kamaru ga majalisa ta duniya a lokacin sannan da ƙarshe aka rubuta sabon tsarin mulkin kasar sannan mutane suka jefa ƙuri'a don amincewa da shi a shekarar 1959 daga nan sai aka bata 'yancin kai a rana irin ta yau a shekarar 1960 miladiya ta kuma zama memba a majisar ɗinkin duniya ƙasar kamaru tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 475 kuma tana makwabtaka da ƙasashen najeriya chadi da bakin tekun atlantika sai kuma afirka ta tsakiya da congo gabon da kuma equatorial guinea masu sauraro ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta wato 20 ga watan mayan shekara 1934 miladiya kasar yemen ta amince da shan kaye a yakin da ta fafata da kasar saudiya don haka ta amince da sulhuntawa da ita daga nan aka rubuta takardar sulhu a birnin ta'if na ƙasar Saudiyya, inda imam yahya sarkin ƙasar yemen na lokacin da kuma sarki abdulaziz na ƙasar Saudiyya sun amince a miƙawa ƙasar Saudiyya, mallakar yankunan jizan najran da kuma asir na ƙasar yemen har zuwa shekaru 40 amma bayan da aka fara yakin basasa a cikin ƙasar yemen inda ƙasar Saudiyya tana goyon bayan yemen ta arewa a yakin haka ko da shekaru 40 suka cika ƙasar yemen ta arewa ta kasa karɓar mallakan wa'annan yankuna guda uku na ƙasar yemen daga hannun saudiya don saudiya tana taimaka mata a yakin da take fafatawa da kudancin ƙasar yemen amma a shekarar 1990 kudu da kuma arewacin ƙasar yemen sun sake dunkulewa sun zama ƙasa guda daga nan sai maganar yankunan yemen guda uku ya sake tasowa tana amfani da shugabannin ƙasar yemen wanda take ɗorawa kan shugabancin ƙasar don kada a tada maganar wa'annan yankuna sai dai kuma aka sake yin juyin juya hali a ƙasar yemen a shekara ta 2011 inda al'amuran ƙasar suka koma hannun hotsawa a nan sai ƙasar saudiya da ƙawayenta suka farwa ƙasar yemen da yaƙi a shekara ta 2015 inda suka fafata har na shekaru takwas sannan aka tsaida yaƙi ba tare da saudiya ta kau da hutsawa kan shugabancin ƙasar yemen ba a halin yanzu dai ba a yi sulhu ba amma an dakatar da yaƙi a ƙasar ta yemen Israel. Masu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 ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. cibiyar sadarwa ta duniya da ke yaƙi da matsalar abinci ta sanar da cewa matsanancin karancin abinci a gaza ya kai ga mafi muni na matakin bala'in yunwa wannan ya zo ne a cikin rahoton shekara-shekara na cibiyar sadarwa kan matsalar abinci a duniya wanda aka buga a 'yan makonnin nan an kafa cibiyar sadarwa ta duniya da ke yaƙi da matsalar abinci a shekara ta 2016 kuma ta hada kungiyar tarayyar turai da hukumar abinci da aikin noma fawo da asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da amurka da hukumar samar da abinci na duniya da bankin duniya kamar yadda shafin fawo ya bayyana cibiyar ta ce a shekara ta 2024 mutane miliyan 295.3 a cikin ƙasashe 53 daga cikin 65 da binciken ya shafa suka fuskanci matsanancin karancin abinci kimanin mutane miliyan goma bakwai fiye da na shekara ta 2023 cibiyar ta jaddada cewa adadin mutanen da ke fama da matsanancin karancin abinci ya karu a shekara ta shida a jere a shekara ta 2024 kuma babban abin da ke haifar da matsalar karancin abinci shine rikici a ɗaya bangaren kuma cibiyar sadarwa ta lura da samun ingantacciyar samar da abinci a ƙasa kasashe goma sha biyar da suka hada da afghanistan da kenya da kuma ukraine ta bayyana cewa adadin mutanen da ke cikin mataki na biyar na masifar yunwa mafi muni mataki bisa ga integrated food security force classification ipc ya nimka fiye da biyu idan aka kwatanta da shekara ta 2023 ta yi nuni da cewa dalilin da ya sa hakan shine tashe-tashen hankula kuma sama da kashi 95 cikin ɗari na waɗannan mutane suna falasɗini ne yankin zirin gaza da kuma sudan rahoton cibiyar ya bayyana cewa bayan rufe dukkanin mashiga da ke kaiwa zirin gaza a farkon watan maris da ya gabata da kuma rugujewar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na watanni biyu an takaita samun abinci sosai ta yi nuni da cewa sake dawo da kisan kiyashi da sojojin mamayar isra'ila suka yi a zirin gaza a tsakiyar watan maris ya haifar da karuwar hijirar jama'a da kuma ta'azzara matsalar karancin abinci inda ta kai ga matsayin mafi muni ta bayyana cewa kasashen sudan yemen mali da palestino musamman zirin gaza sun shaida rikici da ya fi kamari tare da goyon bayan amurka gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila tana gudanar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda palestinawa kusan 173 suka mutu tare da jikkata yawancinsu yara da mata sama da 10 goma ɗaya suka ɓace wata ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta yi kira da a tsagaita buɗe wuta a gaza tare da yin gargaɗi game da bala'in jin ƙai a yankin ƙungiyar agaji ta osfam ta ƙasa da ƙasa ta ƙaddamar da wani buɗaɗɗiyar roƙo na neman tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a zirin gaza tana mai gargaɗin ci gaba da bala'in jin ƙai da kuma hasarar rayukan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a cikin sanarwar da kungiyar ta fitar ta ce an ga mutuwa da barna marasa misaltuwa a zirin gaza dubban mutane ne aka kashe tare da jikatawa da kuma korar dubban mutane daga muhallinsu sanarwar ta kara da cewa matakin killace gaza da haramtacciyar kasar isra'ila ta yi ya haifar da karancin abinci kuma fadan ya yi barna sosai a fannin noma da samar da abinci tare da takaita karfin samar da abinci a cikin gida mai yawa osfam ta yi bayanin cewa a halin yanzu an ware daukacin al'ummar zirin gaza a matsayin waɗanda ke fuskantar matsalar karancin abinci da suka haɗa da rikici zuwa ga matakin gaggawa zuwa yunwa tana mai cewa yanayin yunwa na da nasaba da matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka wajen hana shigar da taimakon jin kai da killace dukkanin yankin gaza domin hana kai agajin jin kai ga mabukata sanarwar ta yi nuni da cewa an lalata ɗaukacin unguwanni tare da mayar da su baraguzai yayin da falasinawa masu neman tsira ba su da inda za su je su fake a yankin kungiyar ta bayyana cewa an kai hare-haren bamabamai kan mutane da dama da suka tashi daga arewacin gaza zuwa kudancin gaza bayan da sojojin mamaya suka ba da umarnin ficewa daga yankin osfam ta bayyana cewa ta hada muryanta da na sauran mutane don yin kira ga shugabannin ƙasashe membobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da dukkanin ɓangarorin da abin ya shafa da su fifita rayuwar bil'adama a kan komai ƙungiyar ta yi kira da a tsakaita buɗe wuta ba tare da wani sharaɗi ba ciki har da samar da agajin ceton rayuka da suka haɗa da abinci da magunguna da mai da kuma sake dawo da A ayyukan wutar lantarki da inganta hanyoyin intanet a gaza gami da tabbatar da amintacciyar hanya ga ma'aikatan jin kai da na likitanci osfam ta yi kira da a bawa ayarin motocin agajin jin kai damar shiga cibiyoyi makarantu asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya a arewacin gaza da kuma yin alkawarin kare su da fararen hula da kuma ma'aikatansu a kowane lokaci ta kara da cewa dole ne a soke umarnin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayar na kwashe fararen hula daga arewacin gaza kuma dole ne a bar marasa lafiya da ke fama da matsananciyar rashin lafiya a kai su wajen yankin domin samun kulawar gaggawa osman ta jaddada cewa dole ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da dukkanin masu faɗa a ji a duniya su ɗauki matakin gaggawa don ganin an tsagaita buɗe wuta domin wannan shine zaɓi ɗaya tilo na ƙauracewa hasarar rayukan fararen hula da bala'in jin ƙai ta yi nuni da cewa duk wani sakaci a wannan bangare zai zama mummunan tabo ga duniya baki daya Ƙungiyar ta kammala bayanin ta da cewa fararen hula ba takardar sa'in sa ba ne iyalai na buƙatar daman binne gawakinsu da gudanar da ta'aziyarsu dole ne a daina cin zarafin fararen hula da ba su ji ba ba su gani ba a ranar 18 ga watan maris din shekara ta 2025 ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan zirin gaza bayan da aka shafe watanni biyu ana ci gaba da aiwatar da shirin ta buɗe wuta kwatsam sai gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi watsi da yarjejeniyar ta koma yin barin wuta da kai munanan hare-hare kan zirin gaza gaza tare da goyon bayan amurka da na wasu kasashen turai gwamnatin yahudawan sahayoniya ta fara aiwatar da kisan kiyashi a zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadin shahadan falasinawa da jikatansu da ya haura sama da 171 kuma mafi yawansu yara da mata baya ga sama da mutane 14,000 da suka ɓace musamman a ƙarƙashin baraguzan gine-gine masharhanta da masu fashin bakin siyasa sun jaddada cewa killace yankin zirin gaza da ƙarancin abinci suna gab da wurin ga yankin cikin wani mummunan yanayi na jin kai sun bayyana cewa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar karancin abinci da ruwan sha gidajen burodi a yankin sun sanar da dakatar da ayyukansu yayin da yunwa ke barazana ga rayuwar mutane fiye da miliyan biyu da kwata da ke rayuwa a cikin bala'in tashin bama-bamai da kisan kiyashi da kuma yakin kawar da su daga kan doron ƙasa yayin da ake ci gaba da rufe mashigar gaza na tsawon watanni biyu a jere ana fuskantar yunwa a yankin inda kashi 91 na al'ummar ke fuskantar matsalar karancin abinci a cewar wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta falastinu ta fitar. dangane da mummunan bala'in da ake ciki a gaza firaministan falasinawa muhammad mustapha ya ayyana zirin gaza a matsayin yankin yunwa a wani taron manema labarai a birnin ramallah ya yi kira ga kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su ɗauki matakin gaggawa daidai da wajabcin da suka rataya a wuyarsu na dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma gane bala'i da yunwa ya kuma yi kira da aiwatar da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya da suka haramta amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi inda ya buƙaci ɗaukacin tsarin majalisar ɗinkin duniya da su gaggawa gaggauta kunna ayyukansu tare da ɗaukar gaza a matsayin yankin yunwa a nasa bangaren babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bulka turk ya ɗauki duk wani amfani da yunwa da ake yi wa fararen hula a gaza a matsayin makami wajen zama laifin yaƙi yana mai jaddada cewa an riga an hana al'ummar yankin duwani buƙatu na ceto rai musamman abinci a halin da ake ciki kuma sama da kwararrun majalisar ɗinkin duniya ashirin masu zaman kansu sun buƙaci ƙasashe da su ɗauki matakin gaggawa don hana halakar falasɗinawa a zirin gaza suna masu gargaɗin yadda ƙasashen duniya ke afkawa cikin wani yanayi na gurɓatar ɗabi'a wajen rashin ƙalubalantar munanan ɗabi'u da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar falastinu a gefe guda kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta tabbatar da cewa duk wani yunkuri na haramtacciyar ƙasar isra'ila da zai faɗaɗa ayyukan soji a zirin gaza da kuma tilasta wa falasɗinawa fararen hula yin gudun hijira daga cikinta zai zama laifi na yaƙi da cin zarafin bil'adama a halin da ake ciki kuma hukumar ba da agaji da kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa dubban ɗaruruwan falasinawa a gaza na cin abinci sau ɗaya a duk kwanaki biyu ko uku saboda masifar ƙaƙaba musu yunwa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke ci gaba da aiwatarwa ministocin harkokin wajen kasashen turai sun kuma yi wani taro na kwanaki biyu a babban birnin kasar poland inda suka tattauna halin da ake ciki a gaza da sauran batutuwa a cikin wata sanarwa da kungiyar tarayyar turai ta fitar ta ce yunwar da ake ci gaba da yi a zirin gaza abu ne mai ban tsoro don haka dole ne a gaggauta janye wannan killacewa a nata bangaren global kitchen da ke zirin gaza ta sanar da dakatar da ayyukanta gaba daya sakamakon karancin kayan abinci da take fuskanta wannan na zuwa ne duk da cewa dubban ɗaruruwan mazauna yankin musamman waɗanda suka rasa matsugunansu suke rayuwa a sansanonin 'yan gudun hijira suka dogara da babban abinci da kicin ɗin ke bayarwa a kullum wannan sanarwa ta zo ne a daidai lokacin da mazauna yankin ke fuskantar mawuyacin hali na rayuwa tare da ci gaba da toshewa da durkushewar kayan masarufi na rayuwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali mai sauraro salamu alaikum barkan mu da warhaka kuma sake sadawa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da ni awal kunya saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon Biohit Hausa da ƙashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron shirin. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shirin ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu sauraronmu abin ƙauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shiri to malam zai kammala mana bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya yau ko dukiya gare ka idan baka da ilimin tafiyar da ita wannan dukiyar za ta zame maka guba da dama a yau muna ganin mutane daban-daban wanda sun mallaki dukiyan amma me ba su sanya za su su ji daɗin rayuwarsu da ita ba kaga to wannan ne a takaice sannan a mataki na gaba in muka dawo ɓangaren abin da ya shafi addini ya zo a ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-ilmu ya harusuka wa anta taharusul mal ka gani kai kai ne kake ilimi shi yake gadinka amma kuma kai kake gadin dukiya ka gani gadi wannan ilimi tsaranka yake idan yau misali kai ilimi ya kai ɗana ya kai abokina wannan ilimin zai zame maka zai zame maka mai gadi amma yau da kana da dukiya wa zai ita za ta yi gadin ka ko kai za ka yi gadinta kai za ka zame mata mai gadi a da yaushe tunaninka ya za a yi katta kubce katta ɓace katta ƙare da sauransu amma idan kana da ilimi to zauna ka huta ɗan gata wannan ilimin duk abin da zai za ka yi a rayuwa kasuwanci za ka yi wani irin rayuwa kake so ka yi aiki kake so ka yi noma kake so ka yi na ci gaba wannan ilimin zai yi gadin ka ma'ana zai nuna maka ga hanyar da za ka bi ka ci nasara a cikin wannan aikin da kake so ka yi wannan ne ma'anan mai gadi mai gadi shi ne wanda zai tsare ka daga dukkan wani hatsari wanda zai fuskance ka a rayuwanka ka gani ko to ilimi wannan matsayin yake da shi a wajen ɗan adam bai na ma dukiya kai ne za ka yi ta wahala da ita don kar ta kare amma shi ilimi shi ne zai ta wahala da akan ka don ya kare ka Ka ga a nan ma sai ya zama babu fuska da za a iya kwatanta mai dukiya da ilimi ilimi ya fi ya ku jama'a sannan idan muka dawo a alƙur'anance alƙur'ani yana gaya mana cewa duk mutumin da yake so ya ɗaukaka darajojinsu su ɗaukaka ko ma wani irin darajoji ne na duniya ne da na lahira to ɗaukan ɗaukaka yana ƙarƙashin ilimi da imani wannan shine nazariyan alƙur'ani game da ilimi game da ɗaukaka ya ku jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yarfa'u Allahu amanu minkum wallazina utul ilma darajatin Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku da kuma wanda aka ba ilimi zai ɗaga su me zai ɗaukaka su da wasu darajoji saboda haka ɗaukaka ka zama mai daraja a nazariyan alkur'ani yana ƙarƙashin abu biyu na farko shine imani na biyu shine mi shine ilimi saboda haka wannan idan ka ɗauka ya ku jama'a za ka fahimci cewa ilimi ya fi dukiya wannan a takaice kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dacewa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin to madalla muna ƙara jan hankulan masu sauraronmu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake kashin hausa tv daga nan kuma za mu zarce birnin ankara ne ta kasar ghana inda za mu tattauna da sheikh kamaluddin ahmad abubakar shugaban shi'awan kasar ghana wanda zai mana bayanin yadda za a koyar da yara sanin haƙoƙi da zai fara da sanin haƙoƙin allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu haƙƙi ko haƙoƙi wanda yake na karataye a kan wuyayenmu to amma ba za mu iya ambata wannan wato haƙƙi da ke kan wuyayenmu duka za mu dai takaita akan wasu hakkoki wanda suke suna maimaita kansu yau da kullum cikin hakkoki waɗanda suke maimaita kansu yau da kullum shine farkon hakki shine hakki tsakaninka da ubangijinka wanda yake shine wanda ya halce ka ka ne farko ka gane shi ka tabbatar shine wanda yake ya halicce ka domin in ka gane shi kuma ka tabbatar kaman shi ne wanda ya halice ka to hakkinka ne kuma ka nemi wani abu yake bukata a wurinka babu shakka abin da yake bukata wurinka shine kai mai bauta in an ce bauta kuma ba wai sallah da hajji da zakka da azumi kawai shi ne bauta ba duk abin da za ka yi ka samu yardan Allah duka bauta ne in ka kauce da abin da yake za ka yi ka samu yardan Allah shi mu ce ba ka yi bautan Allah ba saboda haka hakki da ke kanka tsakaninka da ubangiji ba ka bayar ba farko kenan mu tabbatar muna da Allah muna da kuma wanda ya halice mu kuma wajibi ne kuma mu bi dokokinsa shi yasa dole ya kamata mu karanta menene dokokin Allah kamar da muke karantawa wurin malamai wurin sha'anin zaman mu a cikin duniya alakanka da makwabtanka alakanka da uwarka alakanka da ubanka alakanka da 'yan uwayenka alakanka da ummanka alakanka da dangi dangogin nan na iyayenka shi wanga abu ne wanda yake ya kamata mutum ka yi la'akari da su in ka samu wannan to shi mu ce ka ba da hakkin nan na Allah bayan hakkin Allah akwai kuma hakki kuma tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakaninka da imma alaihi musallatu wassalam shine dole ne kai musu biyayya dole ne kai ta musu salati dole ne hakkinka ne ka gane irin dokoki da an ka ajiye wa'inda su sun ka ajiye domin su ma kamar yadda ƙur'ani ke aje maka dokoki su kuma wa'annan bayan allah na su ma masu aje maka dokoki ne bisa wannan dokokin da an ka ajiye ya kamata ka bi wannan dokokin nan in ka bi wannan dokokin nan to hakkin nan da allah ya ajiye tsakaninka da wannan bayi ka tabbatar da wannan wato wannan hakki kenan malam bismillah to masu ga shi dai malam ya koro bayani sai dai sai dai lokacin ya yi mana halin nasa a nan kuma da masa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara godiya ta musamman ga waɗannan malamai malamin muntaka tahir da sheikh kamaluddin abubakar dukansu malamin ahalul beci a birnin yamai da birnin ankaran ghana a madadin radiyon hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ne awul kunya na shirya bayan na gabatar yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh